barkan mu da sake haɗuwa a wannan masallacin masallacin juma'a na profesa ya gwandu da ke a nan unguwa killa a jihar sokoto inda muke karatun littafin a shamadin kowace ranar asabar yau asabar 19 ga watan zulqaida shekara ta 1446 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina muna nan cikin eh, siffofi da muke ta karantawa mun gama ta na 30 satin da ya wuce yau za mu tashi babi na 31 babu ma ja'a fi sifati sharabi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wannan shine karatu na 19 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم على <clears throat> المصنف ورحمه الله بعض ما جاء في صفة شراب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلو البارد قال أبو عيسى هكذا رواه سفيان بن عيينة هذا الحديث عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة ورواه عبد الله المبارك وابن وعبد الرزاق عبد الله المبارك مبارك وعبد الرزاق وغير واحد عن معمر عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ولم يذكروا فيه عن عروة عن عائشة وهكذا رواه وغير واحد من الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابو عيسى انما أحمده ابن عيينة من بين الناس طيب كاتب شغباب اليوم وزي من التلخيص باب دموك كراتون دموك يساتن ليوجي نعم وزي من التلخيص karatun da muka yi satin da ya dabi da ni babu nawa mun karanta abin taimiyya babu karanta ina taimiyya ne <laughs> babu nawa hudu ta faɗa su kawai kaza da babu na mm. ce to imuna ne a usalle fa a tawabba'u fa ka kiri ta shi ba don cin abinci ka a wannan ba hadisi daga abinci da wani abinci ta saka da yi da aka yanzu da yana bukata ce kuma bukata Wakil shi hadisi akwai wani cikin bani akwai hadisi da ya shahara amma bai inganta ba ya shahara amma. wannan ba da mutunce ba na salman farisi ya ce ya karanto a saura an na farisi su kayi kokarin je ba da na gaba da kaka ya tuna ban ciwon wani na gaba shi ne na abinci da ha hadisai wanda da yawa ana ya fara ci abinci miki karanta ne inganta ahsan amma wani lokaci yana yana karanta wata addu'a alhamdulillah akwai abu da kaga ya kamata ka tsara kayan da kai cikin babin ko babin da ke biyan ya yi cikin babin sai wanne ne bai inganta ba wanda inganta ba shi ne rasul bai da fa'ala wata fala wata Allah na musulmi ne haka ne sai eh, akwai igine wanda ya inganta ba nan da waka fana wa awana sai a san kai ku kan tsaya nan kawai wa zai tashi ya ci mana gaba inda ya tsaya hmm? man

da hausa ah. ba hausa bane ba bane ba bane cucumber kamba shi ne good hassan kama mai akwai sauran abu tun farko kudu yan kallo kuke e tun tun hoko wanda shi ah, na farko a ah, kika yi kokari tun ka ne na farko kai mai kama mai isan makanan hmm? ni an ne ne hmm? ne bismillah ka yi kokari sosai hmm. sifa alwala a nan sosai Hmm. Hmm. Hmm. a rabo albarka a ba da mutuka a taura? Ah. Eh, a taura alwudu kamla huwa ba da mu? Ah, ba cikin attaura wanda yake ba cikin attaura babu wa ba'da ko cikin attaura qabla to da yanzu inda an a ah, sai yanzu inda annabi sallallahu alaihi wasallam eh, sai annabi ya ce mai sai annabi ya faɗi wanda ka fadi yace barkatul ah, barkatul qur'ani alwudu qablahu wal wudu ba'dahu Mm. Masha Allah, ta yi ƙoƙari, ta yi ƙoƙari, ta littafi ga ta yi ka tanko?

ba ba ba ka ba kirki ta bai ka karatu ta bai ka ba ba ita ba cewa an kai cewa na gaba akwai karatu cikin da kan manta wannan mai amfani da duk sun mance shi ta yi kokari cewa in aka kawo baya ya addu'a da wancan karanta sai ya ɗauka labarar da na fi madina, na wa da na fi muddina wa sa'ina wata wace ɗauka ya ba a yaro ƙarami zai sa mai farin ciki akwai wani fa'ida cikin karatu ba cikin hadisin ba wani fa'ida na gaba cikin babin to shi ke wani wanda bai ce ba bala ya ce ba ce an sa wata kyashi da an yi magana rijal an kuwa sanin rijal amma sai ka a cikin ciki kamar kana sallar azhar hmm. idan ya sha ya sha zai gode ma Allah ya ci zai gode ma Allah menene ne ci mine ne sha mine ne akla mine ne shurba akla hmm. Eh, ba shi da tambayi kamar eh to kai kokari eh a samai a sa bisi da mm mm ahsan ahsan akwai ƙari eh eh eh ne ganta da eh ahsan hmm. to menene cikin hadisin hadisin ƙaifin rabi hadisin da suka na rubayya binti mu'awun akwai wata fa'ida ciki ba da tafici an kawo ta kawo ma'anar annabi ya cika hannu ne a san eh akwai wani abu da aka manta bismillah bismillah mu'min ahirri ahirri sai an na bakwai shi ke na ne. na farko an yi annabi sallallahu alaihi ba ya da girman kai yadda yake cin abinci ko abin shaka kuma abu wanda ma an kafin hmm. wannan biyu kuma jawabin annabi sallallahu alaihi ya bayyana da kyau kan da cewa annabi yana shan nono zuma ne wannan tawazu ne idan yana kan da duk abin da ya ah, ina tawazu ne shi shan zuma ya da ta tawazu ne da kowa amma kaka ce mini sallah azhar ka abu ce da an ce islamu ala khamsin kaka ce haka ne kan dalili kai zan bai daidai da abin da ka wani ba gaskiya da sallah ta raka hukunci amma ba dalili shi ne buyar islam ala sallallahu a nan annabi sai yana da tsawa gaskiya ne amma ba dalili ba shan tsine da shan zuma eh, dalilin ne abin da daidai da wancan ba dalilin tawazu cikin shan zuma ne ke sun kai sannan ta yi wani point ta yi wani point ta yi wani point to ya yi ka kai kokari to Allah ya saka da a yi mutum ba mutum tsara kun yi kokari kuma kowa ya fidda kuma alhamdulillah da kowa na da littafi alhamdulillah ɗaya hakaranta eh. za mu tashi babu ma ja a fi sifati sharabi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam za mu zo gabaji wanda ke magana game da siffa abin sha annabi sallallahu alaihi wa sallam kaga wancan babu mun karanta siffar fakihati hake rasu batu fakihati rasulullah sallallahu ya ɗan marmari ta muka ce food salad ko yanzu kuma sai muke juice ko jahora abin sha me yasa nake ɗan jiho wannan kalmomin domin ku gane su a cikin kanku gane abubuwan da alaka su wani lokaci babu kalimar kaza amma kaza ne yanzu akwai kalima eh, da ta yi kama da ita amma mafi yawan duk abubuwan da ake ci da ake sarrafawa wasu su akwai asalin su dai amma dai da ake sarrafa su ba yadda ake sarrafa su bane yanzu ana ci gaba ana canzawa Baka yanzu zai magana game da abin da annabi sassalam yake sha, siffa abin da annabi sassalam yake sha. Uh, Imam Kimi zai ce haddasa na bin abi umara, قال حدثنا سفيان عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت na Aisha Allah ya dare ita ce kana habba sharabi ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam mafi soyuwa abin sha ga annabi sallallahu shine alkulu mai dadi albaridu mai sanyi Za ka ajiye annabi sallallahu alaihi mai dadi mai sanyi kusan shi ko komai samu ci ya kai mun ga mun da wannan matsalar da ko amma dai yana son mai daɗi in ya samu ya ci shi ko ni tsada ce ko ni kima ce in bai samu ba ya ci abin da ya samu in duk bai samu ba ya yi hakuri ba ya complain daga cikin abin sha sallallahu alaihi ya fito abu mai daɗi kuma abu mai sanyi yanzu mace abu mai sanyi kowa san wani irin sanyi kowa ya san irin sanyin tulu da sanyin tukunya ko tunda babu fridge wannan lokacin za ka dai abu da yake mutum zai sha ya ji ya ji sanyi na biyu an ce mai daɗi wasu ba da sun ruwa ruwa suna da daɗi suna da kyau sai kasance abu mai daɗi ne kana faɗa ruwan da ba su da datti ruwan da ba su da wata kala eh, gishiri gishiri ruwan da ba su da kawai ruwa ko suna cewa a'a ba ruwa ɗai ba ai ya wuce mu baya ina shan zuma ina shan tsimi ko ina shan nono to duk wannan ya kasance wannan ya kasance mai sanyi ne kuma mai zaki mai daɗi don haka zai yi tsime akan sa a da a sa dabino cikin ruwa sai ruwan sai su wani daɗi sai a ajiye sai su sanyi sai kasance an sha ko da kake sha ga daɗi daɗi na kuma dabino sannan kuma ga sanyi don haka annabi sallallahu abin da ya fi cikin abin sha duka shine me shine ah, abu mai daɗi mai me mai sanyi mutum hadisi isnadin hadisi ma mutum ya magana game da isnadin hadisi yace ne ibnu abi umar me ibnu abi umar ya ce ne ne ahsan muhammad bin yahya bin abi umar ahsan ibnu abi umar ya wato daga wa sufyan ko wani sufyan ne ibnu uyayna ne ahsan amma marin an zuhuri an qurwa an aisha tayyib sufyan bin uyayna wane ne malami ne wani ne malamin suka rabe yana cikin wannan ba ma'amar bin rashid al-tindi shi ko ma'amar wa malami ne shi ɗalibin yana eh, ɗalibin zuhuri ne da su yana ɗaya tuwa da zuhuri kuma ma ya fi ya ma fi ma'amar ɗinnan ƙarfi inda zuhuri dama top ɗaliban zuhuri guda biyu dawa dawa da malik da shi ɗalibin yana eh, su biyu ne wata rani. imamu ahmad da ya haibni ma'i suna tattaunawa cewa cikin ɗaliban zuhuri wa ya fi wani sai a da imamu ahmad da ya haibni ma'i suna tattaunawa cewa cikin ɗaliban zuhuri wa ya fi wani sai ya haibni ma'i sai ce sukari bin uyayna ya fi da ka ba shi ya haibni ma'i tada shi ne sukari bin uyayna ya fi sai imamu ahmad ya ce a'a malik ya fi sai imamu ahmad sai ce imamu malik da yi kuskure a hadisan zuhuri ba sai wuri biyu ya kawo cikin su akwai hadisin jinjina kafin sallar asuba sai ce shi kuma su fiyali bai yana ya yi kuskure a hadisan zuhuri wuri ashirin da waje kaza da waje kaza sai da kai sha ta kwallo ce da Allah bai haka da shi sai haka <laughs> so so so su bi ku yana ɗalibin zuhuri ne amma nan ga ya rawaito da wasu da ya rawaito daga wa ya rawaito daga ma'amar ga zuhuri mun fahimta eh to yanzu inda iskali ya ce ba shi ya rawaito daga ma'amar ba sai ma mutum ya ce kala abu isa haka ga rawahu rawahu rawahu fi ibn uyayna hada alhadith amma amr an zuhuri an urwata a aisha haka tunani ya ce kiyaye haka yake koma isnadin isnadin ya yake sufiyan anwa amma amr an zuhuri an huwa an aisha tirmizi sai ce ce haka zarawa su fiyan bin uyaina haka in gada kun gani haka su fiyan bin uyaina ya rawaito hadal hadisa wannan hadisi amma amar amma amar ibn ali zuhuri an urwata na aisha sai ce wa rawahu abdullahi ibn mubarak abdullahi ibn mubarak ya rawaito shi wa abdurrazzaq da abdurrazzaq abdurrazzaq ibn imam sunani kenan wa gairu wahidin da wasu ma waɗanda ba waɗannan guda biyu ba sun waito shi an ma'amarin an zuhuri to yanzu an ma'amarin suna daidai da wakilin hadisin sufiyan amfan suna tabaka yanzu a zuwa sufiyan ya rawaito sufiyan bin uwe na rawaito shi da gawa daga ma'amar shi kuma ma'amar ya rawaito shi da gawa daga zuhuri zuhuri ya rawaito shi da gawa, daga ƙorwa ƙorwa ta rawaito shi da gawa, daga nana aisha nana aisha da gawa, daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to sai imamu kimi zai ce haka nan haka nan kiɗa ya da yawaito shi ya wato shi daga wa ya wato shi daga urwa ya wato shi daga ma'amar daga zuri daga urwa daga nana aisha daga adam sassa sai ya ce amma sai aka samu wasu mutum guda biyu abdullahi bin mubarak ya aike da na biyu da wa kuma da abdurrazzaq shi ne abdurrazzaq bin hammam sanani su kuma sun ruwaito shi daga ma'amar mallamin wa a wannan hadisin mallamin sufyan bin uyayna za ka yi sufyan bin uyayna da da bin hammam sanani da wa da abdullahi bin mubarak su uku suka rawaito hadisin daga wa ma'amar to kuma ya ce wa gairu wahidin da wasu to amma da abdullahi bin mubarak da abdurrazzaq da wasu duk sun waito shi an zuhuri an nabi sallallahu alaihi wasallam mursala su da suka zo cewa suka yi ma'amar bin rashid ya ba mu labari ya ce zuhuri ku ne na son ku farge shi galibin da yanzu. cewa ya yi ma'abar bin rashid ya bani labari ya ce zuhuri ya ba shi labari ya ce ƙwarwa ya ba shi labari ya ce na nana aisha ta ba shi labari cewa annabi sallallahu ya fi son abu mai daɗi mai tsayi su kuma da abdullahi mubarak da abdurrazzaq tare da shi suke makaranta ko da suka zo suka ce ma'amar ko ma'amar ya ba mu labari ya ce zuhuri ya ba shi labari cewa annabi sallallahu ya kaso abu mai sani kun fahimci manci abu mai daɗi mai sani na eh an cire kowa da wa dan aisha kuma ku ji yanzu ina ko wata fa'ida yanzu wanda ba ba ita muke magana ba sai ce mursalan sai ce mursalan saboda me yanzu wata fa'ida zan ba ku koma ta mursal me mursal hadisin da to ba haka bane ya shirki su in gaya maka yanzu mursal shine hadisin da aka kada sahabi shine mafi shahara ko inda aka yi da duk mursal ingantacce ne ka gane da duk mursal ingantacce ne saboda mai saboda sahabi ko an san shi ko ba san shi ba hadisin babu abu hurairu babu sai na abubakar babu sai na umar babu labin abbas kuma mu bukatar sai mun san su ingantacce suka ne adilai ne za su hadisi amma ana gudun ya zan tabi'i in ba haji ɗaya kasuwa ba sai da ya ji daga wani tabi'i ya ji daga wani tabi'i duk ya kare su kuma ɗan tabi'an su ba ɗan sabai ba ne ɗan zuwa ifai ne don haka ake ji tsoro don haka auni mafi inganci wa mursalun man faukata wa mursalun mafauka tabi'in kaɗa ba min musahabi yustakar ba wa mursalun mafauka in ku gani wasu da ya fito yanzu hadisin nan daga zuhuri har da zuhuri da urwa dukka da aini da zuhuri da urwa dukka da aini to amma jiyan sai ce waɗanda sun wato shi daga urwa haka ne daga zuhuri an urwa an sai sun daga zuhuri an nabi sallallahu alaihi wasallam ashe imamu zuhuri akwai wani tabi'i da ya bashi labari kaga yanzu hadisin zuhuri suna sanar mursal amma ba sahabi ya faɗi ba da wadawa suka faɗi ciki da sahabi da tabi'i wani tabi'i urwa sai yanzu wannan fa'ida daban ne domin mu ƙara gane me yasa malamai suka gyara cewa mutal da ifi ne kun yasa yake da ifi ba zan sahabi aka kasuwa ba inda sahabi ne da babu ishali hadisi ne ingantacce don shi mafi ingancin shi shine mutal din wa sai ibn musayyib saboda shi ya fi kowa aji cikin tabi'ai gaba ɗaya shi shi wani wa an gaba gare shi gaba ya karatu shi kullum da sahabbai yake karatu kullum in ka jira ga sahabbai ba abubuwa hurara ba ina a hakanan sahabbai amma da kyar ka same shi a ruwaya daga tabi shi ma wani lokaci ana samun yawon ruwaya daga tabi amma shi ne gaba ɗaya sama dama manya-manyan ɗaya guda nawa ne manya-manyan gaba ɗaya top na uku dawa da ma da sadi da hasan albasari dawa. na dawa a da ubaisu da karni su uku su ne mafi girma su ne ake saɓani cikin su waye fi amma abin da shahi falala falala ubaisu biyu an yi falala tunda shi annabi ya bada labari ne ya ce a daini addu'a yan a ce yin addu'a abin da ya shafi zuhudu da gudun duniya da fikihu hasan basari ya fi abin da ya shafi ruwa ya hadisi kuma sai mun shi ya fi to to ko hadisi ko mursal din sa ibn sai ba su mallame ba su an saba inda shafi'iyya mursal din shi gaba ɗaya an karɓe su domin me domin shi mafi yawa don rayuwar ne daga daga sahabi ne dan shi wani makahu da yanzu yana bara ya ce shi ya ya ji hadisi saba'in ya ji hadisi daga mutane ka bai ma mutum ya samu mutunta abu kaddima yace yanzu yana magana ya ya ji hadisi daga mutum sahabi saba'in ya zo hadisi sai wani malami ko shi ba ne ke ce ko sa'id bin musayyab bai cewa ya ji hadisi daga sahabi saba'in bale kai da bara ta kai wurin karatu sai a tashi da karatu ya yi tawaje sai an gana baya a bada da Allah da abdaji kawai saboda yana zuwa makaranta yana fara ya ci ya roce daga sahabi saba'in to irin su mu dama cika baki wata ran yana abin shi ne wani tafi ka ce mai ko sa'idu bai cewa roce daga sahabi saba'in shi ne a ƙarshe kankan wajen riwaya yanzu ku fahimci wacce fa'ida ta janib da nake in baku ba da lokacin aka ce hadisi mursal bane ina nufin wai sahabi ne an babu a'a zai yi tabi idan ma mursal in dauko basic ga wanda bai taba jin mursal ba mursal shine abinda dama abinda muka saba mu ji an ci sahabi ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza an kafo daga Abu Hurairah ya ce annabi ya ce kaza an kafo daga Nana Aisha ta ce shi na da wani kasali domin wanda bai taba jin mursal bai gane na Aisha ta ce annabi ya ce kaza sayyidina Umar ya ce annabi ya ce kaza to sai a samu tabi'i ya ce annabi ya ce kaga tabi'i bai ga annabi ba waye gani sahabi to abinda shi hadisi ne a ce mursal ne to amma wani lokaci shi tabi'i din ba daga sahabi ya jiya ba ya kada sahabi ya tsallake sahabi ya ce annabi ya ce wani lokaci daga wani tabi'i ya jiya wani lokaci daga tabi'i biyu ma ya jiya yanzu ga wannan hadisin kwata-kwata zuhuri ku koma isnadi can sama farko zuhuri tabi'i ne amma ya ruwaito daga ba daga urwa daga nana aisha nan da aka zo sai aka ce waɗanda suka ruwaito daga zuhuri guda biyu da abdullahi bin mubarak da abdurrazzaq da wasu ma waɗanda ba a faɗi ba sun ruwaito wannan hadisin daga zuhuri daga annabi sallallahu alaihi wasallam haka shi ma mai mursal daga zuri bancin akwai wa akwai ma'amar tsakani akwai na Aisha zaka ba ko da yaushe wai mutum guda ta sahabi ne kawai ke faruwa ba zaka yanzu abin da kake ku fahimta shi imamu Tirmidhi shi a tashi fahimta yana ganin cewa imamu Zuhri cewa wannan hadisin na juna Abdullahi bin Mubarak da Abdurrazzaq shi ya fi karfi mursal saboda yace walam yasuru fihi an urwata Aisha su ba su faɗi daga urwa da Aisha ba wa haka wa Yunus wa gairu wahidin an zuhuri to yanzu mun daga makaranta ta gaba Allah ta kun fahimci zuwa yanzu bai ne ne muku don ku fahimci wannan yanzu shi su sani bin uyaina da wadawa suke makaranta guda da shi da Abdullahi bin mubarak gani rubuce da Abdullahi bin mubarak da wa da abdurazak duk an mallamin su ga wannan hadisi ma'amar amma shi su sani da yanzu da ba sai ce shi ya ji daga ma'amar ya ce ma'amar ya ce ya ji daga zuhuri zuhuri ya ce ya ji da urwa urwa ya ce ya ji da nana aisha cewa ga abin da annabi kai sallallahu haka ne ko abokan makarantar shi guda biyu da wadawa da abdullahi mubarak da razzaq su kuma da wani wanda ba baɗi ba su kuma suka ce mu ma mun ji shi makaranta guda tare da su fiya wata makaranta makarantar wa makarantar ba zuhuri ba makarantar ma'amar shi kuma ya ce ya ji daga zuhuri zuhuri ya tsaga shi zuwa ga annabi sassanan babu kwarwa da nana aisha kun fahimta ce shi a koma samun wani abu sai ce wa haka darawa yunus A shan shi wa ɗalibin zuhuri a can ma'amar shan ma'amar mallamin su ba shi ya ce makaranta ba shi ma yunus da ya tsari da duk ɗalibai ne wa gairu wahidin da duk da suka tafi tare da suka rawaito suka yi an zuhuri an nabi sallallahu alaihi wasallam mursala yanzu kun fahimta yanzu shi cikin rubin bayyana da ya zo ya saba mu sauran ɗalibai ɗan uwanai ya Yake shi kan mallami ne ma'amar cewa ya ji daga zuhu zuhu ya ji daga urwa urwa ta ji daga nana aisha da ta ce ga abin da annabi ya yi sai yan kuma makaranta sai ko suka ce a'a mu da muka je makaranta muka abin da muka jiya malamin mu ma'amar ya ce ya ji daga zuhuri zuhuri ya laga shi ga annabi mu bai ambatan munawa ba urwa ba da nana aisha to wa an malamin kudi nan da kuka kai duk duka su uku ma'amar ma'amar shine mallamin su ku ko shine mallamin wa ismail bin uyana da yake shi an kai ga nana ashariya shine mallamin malamin da mubarak to shi shi ma'amar ɗin ashe ba shi ɗaya ce makaranta ba tare da wa yunus da yunus da wasu da yunus da wasu da suka zata suka yi zuri zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ko bai ta ko ba su a abin da su bayani ya faɗi ba za ka zuba za a kama dubu ba za a kama ma'amma ba a ce shi ya ce ta ga ɗalibai guda biyu sun zuce ya da shawara su kake ba ku gane ba wani wani sun shigo cikin magana kusan ko kai magana a fahimtar muwafaka ne daga Allah Allah ka yahe ne na wani leji wata ji suka dace wani aka rido a kace yace da English da English as in kana wani yare wata ko bayani cikin kwakwalwar ka gaya da shi in ka tashi bayani sai ka yi sama kai yi kasa ka rasa gari ya shiga kuka ce waya aka yi ya waya aka yi ya waya ya suka ga yare sai da kana kai ɗaya larabci babu wanda ka buwa ya ta da aka shi ka fi jama'a sai ka fara kaza kaza da kai ka kariya, ko turanci da yawa da ka saka kariya wani har da ka iya wani ta shi wani kawai sai ka dinga sama da kasa kana yi cewa to wata bayani bayani bayanin muwafaka ne daga Allah amma abin da ke so ku gane su gane bin uyaina ya je makarantarwa da sauyi da kama ne shi aka yi su gane bin uyaina ya je makarantarwa ma'amar amma ba shi ya makarantar ba da shi da wani da shi da abdullahi bin mubarak da abdurrazzaq da wasu amma da ya dawo sai sai ya ce mallamin shi ma'amar ya ba shi labari daga mallamin mallamin shi shine zuhuri shi kuma daga mallamin shi korwa shi kuma daga mallamin shi na Aisha daga Annabi sallallahu alaihi wasallam su kuma wancan guda biyu da suka zo abokan makaranta ta dawa dawa da Abdullahi bin Mubarak da Abdurrazzaq suka ce mu ma mallamin mu ma'amar wanda amalamin kai ba mu labari shi ko ya dace ya ji daga zuhuri amma daga Annabi sallallahu babu uwa babu aisha to mallamin nan namu ba shi kai makaranta ba ya kai da Yunus Yunus bin Yazid al-Aini da wasu kuma da suka dawo ta suka yi lalle mallamin mallamin mu kakan zuhuri ya ce daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba ce ya ce daga daga ƙorwa da aisha sun fahimta yanzu suke da aiki ko kun ga na ga istighfari ko zai yi da yi duk ka kai ka istighfari kai na haula kai ina yake kai ba yawa wani ne sai ka kai ta illa yawa ne ka kage kai canji dama shi istighfari istighfari kamar kamar sabulu yake gwagudun daukar ka gwagwado da ka isarka ai kai fara guda ka ɗan kana su in da yawa ka sa ɗasa mun ɗaka ɗaka tuwa ka su yi da yawa bayan yi sai ka su ƙi ba su mun wannan don haka yanzu ka alama wani ke zama daidai na biyu shi aka da yawa ko shi aka da yawa dama abinda ake ce a ƙa'idar wasu hadisi idan mai rauni ya saba a ce idan duk masu ƙarfi ne guda ya saba yawa sai mu ci da yawa saboda ya fi guda ya fi sauƙin ya bisa ga da yawa taru su mance kuma dukkanin su sai don haka shi tirmizi ya fi akan haka don shi tirmizi a cikin sunan ɗin shi a cikin jami'a da ya rawaito wani jikin sai ce wasahihu ma rawahu jama'atun an zuhuri musana sai ce hadisi mafi inganci shi ne abinda jama'a da yawa suka rawaito daga zuhuri da musana haka shi ma abu zur'a ya ce wal mursalu ashba yana cewa mursal shi ya fi zama daidai haka imamu daru ni. yana cewa al-mursalu ashbahu bis-sawab mutane ne yake kama da daidai saboda mai saboda shi ko jama'a duk ingantattu ne waɗannan duk masu girma ne duk haka suka rawaito cewa a hadisul mursal ayi qala abu isa inna ma asnadahu ibn uyayna min bayni nas yace ibn uyayna ayyar jami'an ta cikin mutane duka da yawa abin da ake yake bukatar dogon bayani zuba da ibn uyayna babban in babba ya yi abin da ake ganin kuskure ne su ka buƙaci manya-manyan dalilai ka kare nan ka kare nan amma ibn yana babba ne tsaye قال حدثنا احمد بن منع قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم اسماعيل بن ابراهيم domin dama inda ake ingantawa da rashin ingantawa matsalar ishtihadi ce to misali za مثال samu كان shirin albani zai inganta wannan hadisi saboda inda suke da matsala inda suke da nake matsala tsakanin su jayayya waje irin wannan shine irin wannan zai zama ziyaratu sika ko da zama shazi to tsakanin ziyaratu sika da shazi akwai da shaz hadisi shaz akwai akwai shiga da fita akwai kamanceceniya ina so in muku har sai kun fahimci wannan insha Allah yanzu ziyaratu sika shine ka tafi ba da labari ta yi ba da labari yanzu misali bai buga muku misali da kaina nan domin ku fahimta duk kuna kallo na sai ku tashi sai mutum hudu a unguwa daya sai mutum uku su ce yau jabir da ya muna karatu ya sa fararen tufafi da bakin agogo mutum uku su ce ya sa fararen tufafi da bakin agogo sai na hudu ya zo ya ce ya sa fararen tufafi da bakin agogo da bakin dobe kun ga ya ƙara ko abinda su su ƙara ba to wannan ta ce mai ziyada su fika kun ga shi ƙarnin ingantacce na ana karɓar hadisi ne yake eh tun da ya ƙara abin da ya ƙara babu matsala ana da ya karɓa ta kawai ba su ambace shi ba ne shi ƙarawa ya yi amma wasu mai ziyada su ƙarnin suna ganin a wannan shi zuzu duk gaba ɗaya babu wanda ya ambaci zobe sai kai kai duk ba su gani ba ko ban cin da jayayya ta dubo to shi zuzu shi wanda yake kwata-kwata shi ne su uku sai ce ya sa fararen tufafi da baƙin agogo sai guda ce ya sa fararen tufafi da jan agogo kuma wanda sabawa ne kwata-kwata kuma yana da bambanci da wancan da ƙari yanzu to wanda an ce ma ziyarar Afrika wasu malamai suna ganin shi nuni ne ya akwai inda ya wace haba sun fai yawa kowa ne an mace abin nan ba sai kai min ake ta samun iskali game da ya an taho tahiya ana ana nuni ana kadawa wannan kaga hannu hawa suka wuce littafi al-bushara bi shuzubi hadithul ishara saboda hadisin da ya zo cewa annabi yana nuna hadisi sun to da yawa basu baki ba sai guda yazo ya faɗi to wani suke inganta cewa eh mutum na iya miƙa hannun ka sun tsake shi ziyarar afirka ai su ko annabi ya yi ba sun faɗi da yake zama kawai ba su ƙara ba su faɗi wannan ba sai ya ya faɗi sun ah, wannan shuzubi kowa ya faɗi da ya zauna babu wanda ya faɗi cewa ga yadda yake da farki sai guda kawai wanda ya kama da shanu yanzu kun fahimta alaƙar shakka su jini albani mafi yawa a duk inda yake inganta hadisi ya ɗauka ziyarar suka akan shigo in ya samu lafazi guda wani ya tsara min bayanin nasi to shi na ɗauki lafazin da min bayanin nasi su kuma wasu mallamai musamman magabata irin taimibi irin uh, abu zura irin dara kudi da wasu da yawansu su kuma sun fi ɗaukar wannan babin shazi ne mun fahimta ko amma shi ko don shi in ka diba littattafai ne irin akamun jana'i musamman zai haɗu addu'a zai haɗu addu'a ita sa bracket ita sa bracket ƙarshe wani lafazi mutum guda ya ko shi sai kawo shi ya ce wannan da yadda addu'a ke da lafazi kaza saboda an samu cikin su kuma su mallamai cikin cire wannan lafazin sai ka ga in ka diba wannan addu'a cikin hadisin bukari ba ka samu in ka diba cikin muslim ba ka samu in ka diba cikin abu dawud ba ka samu in ka diba amma shi na can an wato ta ibnu kuzaima ya wato ta a wani waje wani ya wato ta a wani waje za ka ya yarda da ita cikin wani kwanshe ko ta sai ya sa su kuma wasu sai su kauce za ka in yanzu bai in ba ku misali yanzu in ka je a kamun jana'iz shi ne lissafi da ya ƙunshi addu'o'i da ake karantawa yanzu na ba ka asara in ka koma gida ita da kamun jana'iz ka je ka buɗe a kamun jana'i sai ka ga addu'o'i inda addu'o'i sun zama addu'ar kama addu'ar da ake kanta wajen jana'iza ko ka buɗe sifatu sala ka ga sifatu sala sai ka duba addu'o'i da ake kanta zawon iskacca ko addu'o'i da aka kanta cikin rukuni da sujuda sai ka koma ka ɗauki hikirin musulun sai ka diba za a ga waɗanda albani kawo akwai tsarin lafazin da babu can saboda akwai wani rawi da ya ƙara wannan lafazin kuma suka ne to shi yana maili wannan manhaji ne manhaji ne shi yana maili ga ɗaukar irin waɗannan abubuwa a matsayin ziyaratar siƙa irin waɗanda wasu ke ɗauka a matsayin sha mun fahimta ko Za za ka ga yanzu ka ɗauko kawai na baka asabi ka duka diban sunan muslim ka ɗauko a kamun jana'is ko wani littafi da shagga su da albani ya ambaci addu'o'i sai ka diba na sun sun ka diba na ji za ka ga ta albani ta fi tsawo za a samu kalima ɗaya ko jumla ɗaya da a cikin na albani wanda babu shi cikin na yisul muslim ko babu shi na cikin na amal lomi Laila na imamun nasa'i ko babu shi cikin na wani wani da ya rubuta saboda su wani lafazi ƙarin da ya zo sun aji shi kuma da ya gane ya ce a wannan tun da ya inganta ce an sawo shi ga daidai inda ya sa shiga ka sai mai bracket wata in ka jiba a kamu jina'i duk bracket bracket ne za ka gani ya sa bracket kalmomi cikin bracket kalmomi cikin bracket sai ya ce sai zo takhrijin su wa riwayatul ula inda bi khuzaima wa thaniya inda darquli wa rabi'a inda al wa kaza sai ya hado su bai wanda ke son suka wanda yake su suka ce, duk su bisa mutum guda da ya hado su ba bisa shi darquli da tashi bai hado da wannan ba lissa tirmidhi da tashi bai hado da wannan ba amma sai ka hado da wannan da wannan amma kake shi ne tunda sun zo wannan ya zo da wannan lafazi wancan ya manta wannan lafazin gaba ɗaya shi kuma sai ya haɗa ya fi suwa wanda yake wannan ya fi takhrijin hadisi mai kyau da fidda shi da fidda shi gaba daya da kowane lafazi don shi shi ya da wannan hanyar misali kowa mai tafiyar hadisi kafin shi ya kawo hadisi ya ce kaza wa fi riwayatin wa kaza wa fi shi na suna gani in shi ya bai da wa fi riwayatin wa kaza ku kiyaye yanzu an wata hadisi musamman da addu'a ko da wani lafazi sai kasance riwayar abu dawud da ta zo da lafazi kaza riwayar tirmidhi za ta da lafazi kaza riwayar kaza za a ta ce wa kaza ne ba bulugul maram misali bulugul ya ce wa fi riwayati kaza wa fi wa inda ibn majah kaza to shi albani bai da inda ibn majah kaza shi abin da yake sai ya dauko lafazin na ibn majah sai ya kawo shi daidai inda ya sa shi can sai ɗauku na abu dawo da sai ya kawo shi sai ɗauku na kowa sai ya kasuwa gaba ɗaya sai zo kasa ya ce ya ziyara tulula inda abu dawo da wasu saniya inda tirmidhi ina can kasa sai ya fita baka suya ya fayyace za ka iya kawo wannan hadisin mai bracket to duk duniya inda kake ba ka samu ne ko ina sai inda shi ko ina akwai na Abu da amma ba haka yake ba akwai na Tirmidhi amma ba haka yake ba akwai na Ibn Majah amma ba haka yake ba in in Ibn Hajar ne zai ce maka wa inda Tirmidhi kaza ko da yake da Marami wa inda al-Arba'a kaza wa zada al-Hakim kaza wa zada Ahmad kaza shi Albani babu zada Ahmad ba inda ya haɗe ma sun zo cikin takhayyi sai ya ce al-Jalalatul Ula inda Ahmad wa Thaniya inda Abi Dawud wa kaza inda kaza ina fata mun bayyana wannan duk manhaji ne an yi tara. an yi ta masu phd a duk duniya a kan manhajar albani mafi girman su wanda aka yi a jami'ar madina mafi girman su da haɗuwarsu su ne akwai wanda ake a najeriya wanda ko naira goma ba ta sani su kawai da turanci da ai google ko sun samu sun samu phd da haka suna ta bugun gaba kuma duk ƙarya ce duk abin da a cikin turanci ne aka rubuta da aka ɗauko babu wani waye amma kaga ita jami'ar madina na farko dole ta fa albani cewa ya kai su can ko duk suna can ce bai duk duka ya tashi mutuwa wasiya ta shi ta faina ta fuje su kwance inda ya tabbata za a karanta su shi da jami'ar madina ko ke zuwa duka a kai ya ka duk suna can sannan kuma misali hadisi lab da rayuwa da sayin take da lab na akwai inda ake shiga a yi takariji kawai lab ne na kawai da ake da kalmomin hadisi da sauransu don haka a can kuma a can ɗin ya yi zama a can ɗin ya yi karatu a can ɗin za ka ga ɗalibai ne suna koyarwa don haka za ka yi samun information za ka yi samun akwai phd da yawa har a turai an yi phd amma kuma kuma turai suna suna da nasu na turai abin da a suna da nasu matsalolin amma dai ba wanda ya kai na madina amma na turai su za ka su yi tarfizi akan wani abu ne daban wanda yake kuma na turai din ba su samun karatu daga ɗalibai ilimi ba mai sai na sayin manhajar albani dinga karanta turanci ba bai daɗi tsayi don sai kun kun fahimci wannan ko to sai mu yanzu kun fahimci dan bambanci da akwai tsakanin ziyarar fiqa da kuma me shudu قال حدثنا احمد بن مالك قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا علي بن زيد بن عمر وابن ابي حرمله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على وقار بن الوليد عن ميمونة فجاءتنا بإناء من لبن فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على يمينه وخالد على شماله فقال لي الشربة لك فإن شئت آفت بها خالدا فقلت ما كنت لأوثر على سؤرك أحدا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطعمه الله طعاما فليقل اللهم بارك لنا فيه وأنا خيرا منه وما سقاه الله عز وجل لبنا فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه ثم قال الله ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس شيء يجزء مكان الطعام والشراب غير اللبن قال أبو قال أبو عيسى رحمه الله وميمونة بنت الحارث زوج النبي في الأسلام هي خالة خالد بن وليد وخالة بن عباس وخالة يزيد بن يزيد بن الأصم طيب واختلف الناس في رواية هذا الحديث عن علي بن زيد بن جدعان فروى بعضهم عن علي بن زيد عن عمر بن أبي حرملة وروى شعبة عن علي بن زيد قال فقال عن عن عمرو بن حرملة والصحيح عمر بن أبي حرملة إمام الترمذي حدثنا أحمد بن منير قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا علي بن زيد zaidin an umara ya ce ba amur ba shi ne mamaci da kawacin da ƙarshe za mu yi magana ya ce wa sahihu amin ta shi ne umar jini abi harmala an ibni abbasin radiyallahu anhu ma kala abdullahi abbas radiyallahu anhu ma da dakhaltu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam na shiga inda annabi sallallahu alaihi wa sallam na shiga tare da annabi sallallahu alaihi wa sallam da ah, dakhaltu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ana wa khalid bin walid da ni da Khalid ibn Walid muka shiga tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam an maimuna yadda yake sun shiga inda maimuna ne fa ja'atna bi ina'i sai ta zo muna da ƙwarya da wa da wa suka shiga yanzu da Annabi sallallahu alaihi da Khalid ibn Walid da wa da Abdul A'a da Abdullah ibn Abbas suna da alaka me alaka Khalid ibn Walid da Abdullah ibn Abbas hanya ku ƙwarai da abokanai ‘yan uwa ne ‘yan uwa ne kakansu ɗaya ta gefen mahaifiyarsu yanzu abdullahi ne abbas ne alaƙa ce da maimuna kala ta ta ko to shi ma khalid bin wali kala ta ta yanzu ita maimuna mai sunan mahaifinta rabbi allahu anha Alhari ko maimuna bintul haris Alhari tana da ƴaƴa mata guda hudu na farko aya da maimuna ita an mata annabi sallallahu alaihi wasallam wadda yake ita ce khala inwa abdullahi ibn abbas da kuma wa khalid ibn walid sannan akwai rubabatu bint al-harith wadda ita ce mahaifiyar wa? ita ce mahaifiyar wa? ita ce mahaifiyar abdullahi ibn abbas akwai rubaba bint al-harith ita ce mahaifiyar wa? ita ce mahaifiyar khalid ibn walid ɗaye ku ya fi kuskunci yanzu alharis surukin annabi sallallahu wanda annabi ke aure yashi wacce yashi yake aure maimuna yana da 'ya'ya mata guda hudu bacci ta farko sunanta maimuna ba wai farko haihuwa ba ita ce tafi falalla maimuna matarwa annabi sallallahu wanda ita ce abdullahi abbas ke zuwa inda ke ce bitu inda khalati maimuna wai ce da annabi ya tashi ya yi sallah sannan akwai shi mahaifiya ta shi wannan kala uwan mahaifi mahaifiya ta kaga yana da mahaifiya ni sunan mahaifiya ta yi lubaba bintul haris kamar yadda yake wacce nuna bintul haris sannan akwai wa muka ce dan uwa ne khalid bin walid shi ma mahaifiya ta sunanta lubaba bintul haris to lubaba juga mun bayyana shi yanzu lubaba ɗaya mahaifiyarwa abdullahi da abba lubaba ɗaya mahaifiyarwa ta tarin da wani jin lubaba a sunan mahaifiyar abdullahi bin abbas ne mata kunya da ummul fadl ita kuma mahaifiyar khalid bin walid ne mata kunya da ummu khalid kun fahimta ko eh akwai wata ta hudu wadda ita ba zai ci sunanta ba ita ce mahaifiyar ah, wanda za mu ji a nan gaba ya yazid bin afam akwai eh, ta tauri za ka sun shiga dukkan su kamar zan ce kazin su ni sunan kazin da hausa tauba shi dukansu su tauba sanyi ne yanzu da da wa tauba sanyi da khalbin wali da mai da abla ne abbas dukansu su tauba sanyi ne sun shiga inda gaggon mai muna tauba sai tauba ya kundu ya kundu kun gane ne? kun gane da suke ko to abin nan da kuka gane ko ni asula ne wannan da kuka gane to wanda yake da mahaifiyarka da mahaifiya ce da yiwu ba mun guda ko ba mun guda ma mutu kun gane shi ko to mu dawo suna ne khala mu yi wani da larabci khala na eh to khala ɗan an khala abna hala. shi zaka yi su biyu suka shiga zaka da Khalid bin Wale. da Abdullah bin Abbas dukkanin su abna'u ne, ko to su suka shigo inda Annabi sallallahu alaihi wasallam ko da suka shigo Abdullah bin Abbas yana yana gehin dama Khalid bin Wale yana gefen hagu tsayi sai aka yi mai sai eh, faja'at na bi ina in labanin sai ta maimuna na anha zo muna da ƙarya da nono ciki bashari ba rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wa ana ala yaminihi sai annabi sallallahu alaihi ya sha ni ina gefe ne na damu a gefen dama abdullahi bin abdullahi bin abbas abdullahi bin abbas wa khalidun ala shimalihi shi kuma khalid yana gefen hagu fa qala li sai annabi sallallahu alaihi ya ce mini asharbatu laka to kai abla abbas kai addasha bai saboda shi wani gefe gefen dama wa in shi ta akarta biha khalidan in ka ga dama ka yafe a akarta biha khalidan a akarta biha khalidan in ka ga dama ka yafe ma khalid so yanzu saboda mai saboda shi abba ba shi da shekaru za ka yi akwai na dubba da yawa na dukkan wanda ya fi cancanta shi ne na dama amma kana iya yahe haƙƙinka za ka ga komai yana cewa ni na yahe na haƙƙi a ce don za ka yahe haka ce abdullahi bin abbas annabi ya bashi za ka iya yahe haƙƙi ne ta fara da sai da yawa da mutane suke yahe haƙƙin su ba wannan ba misali eh, sannan shi kuma wannan shi abbabba domin ya nuna girma a nuna a yin mutum zuwa girma domin albarkatu ma a kabe wani abin da aka rasa yanzu ko amma an rasa shi a wasu abubuwa ne kaɗan ba ga komi an karanta ba shi ne karami baya girmama babba an rasa shi ga harkar malanta da harkar siyasa nan da siyasa da malanta suka shige aji daya amma akwai shi a soja ko soja yana girmama babba soja kun taɓa jin a social media wani soja ya yana zagin general akwai shi a harkar lauyanci kun taɓa ganin wani karamin lauya ya fito ya yi bidiyo yana zagin sa akwai shi a harkar likitanci kun taɓa jin wani ƙaramin likita a enugu ya fito yana zagin wani consultant a sokoto amma a mallanta za ka samu wanda yanzu ya shigo wanda ko da an haifai wani ya shekara hamsin yana koyarwa saboda kuskure guda zai ce mai jahili likitocin ba su kuskure waɗanda mutum ka mutuwa hannunsu dokta ya hankali waɗanda mutum ka mutuwa hannunsu ko mutum mai mutuwa hannunsu yanzu in wani consultant a inugu aka ya shiga operation ya yi kuskure sai wani ya mutu a hannun rai duk duniya aka abin da ya fi mutuwa shi ne babban abin da ya fi mutuwa mu dai abin da fi shi ne shirka a fi mutuwa shi ya fi kashe ba ke zuka tsammanin wani ƙaramin likita a nan tabbato udu zai kafa kyamara ya dinga wawancan rajin zai yi wallahi tare da yadda wancan kuskure ya yi wani san ga shari'o'i na ana kai supreme court san san su bisu in yayi kuskure can wani ƙaramin lauya nan yana hitowa wani dawolin school ya kafa kamara ya zaɓe amma ɗan siyasa ɗan ƙarami na ya kafa babba ya ci mutunci ne haka unfortunately abin kuka shi ma masu da wa'azi shi ma ɗan ƙarami yana iya kasance kamar ya ci mutuncin babba bai don ya yi abin da yake gani kuskure zai ma ishtihadi yawanci zai ma ba kuskure ba ne zai ma an amda gida-gida kai kai yi kuskure amma zai kai duk wanda aka ganin girma ne zai kai yanzu a amin Suna a Najeriya ba ta irin mala abduhabu ba tohora shi kullum cikin ishu ɗin ahlus sunna sulhu can gyara nan babu wani ahalin suna Najeriya babba da bejin magana amma ƙarami na kafa kama ya zagaya ce da ɗan bidi'a ne ko ce wannan jahilci da yake kira matsala guda ce kai ga yadda kake gani shi ga yadda yake gani ko kuma ta kuskure ne ya yi amma zai kafe shi ya yi mai kata kata kata kata kata wani ƙarami zai da kafe professor sani rijiyar lemu dr bashar al ta gani dr jalo jalingu duk waɗanda suka daɗe suka karantar da waɗannan da nake gaya mu waɗannan guda hudun da nake gaya mu da Dr. Bashir da Professor Sadiq Jamil da Malam Abdul Wahab wanda ba su koyar ba cikin mallaman Najeriya ɗan kaɗan da Dr. Jami wanda ba su koyar ba waɗannan cikin duk wanda ke mallanta a Najeriya in ba su koyar da kai ba sun koyar da wanda ya koyar da kai duk Najeriya kuma wanda da suka share da ilimi Malam abu Wahab da Sheikh Jafar da professor Pakistan su suke biyan larabawa suna koyar da daura tun 90 za ka duk wani wanda ke yi madina da wanda ya so ke yi madina bai samu ba su sun koyar da su cikin aji tun anan Najeriya sun wancan tun 1995 1996 1998 1999 2000 duk sun koyar da mutane wannan sannan da aka je madina su wannan da da da da Profesa Sami Jellim da Dr. Bashir su kuma su suka yi koyar da wasu waɗanda suka je bayan su suna koyar da su. Suna ka waɗannan ko ba ka yi karatu gare su ba a Najeriya ko ba ka yi karatu da su a Madina wani wanda ya koyar da kayan karatu gare su kuma wanda da farko alama yana hujja kayan kafa idan tuwa gare shi ya koyar da kai. Su amma wani zai kafa kamara akan wani abu su zo ya ta samun ita zagi. kuma kai karami mai tasowa don kakar rudu da cewa to dubun da ya kuskure a yau yare kakar rudu da wannan a san dalili duk waɗannan masu wannan zage-zagen in Allah ya ma dogon rai Allah ya yi dogon rai za mu kai zuwa shekara ashirin da su ce can bayan mun yi kuskure wala ka sun faɗi kuskure yanzu makara ɗan yanzu za su faɗi kuskure wasu su masu zagen wani ba mutuwa ɗaya kai su aza kuka ba su nuna cewa su da na sani su kuka da na sani inda mun sani yanzu lokacin da dr idris abdulaziz ya cikin masu zagi ne guda nawa ne suka yi da sun sanin ba su yi ba tun ba a kai ba wani suka sun yi mai wannan shekara guda da ta wuce to duk wanda zai kafa kamara yanzu ya zage su waɗanda su shek mala abu wahab dr ahmad bamba dr eh, professor sanari da sai an kai lokacin da in kana da rai yanzu kana ganin ai kuskure suka yi dole a gyara ba ka shiga mai ba sai ya yadda kai gaba in ba ka ba kai gaisa ba sai ya ce sai nan gaba shekara 20 ko kafin a kai 20 wata sai ya ce bu waɗancan abubuwan mun yi su da ƙananan shekaru ne mun yi su da rashin fahimta ne yanzu Allah ya fahimtar da mu Allah ya gana da ni me yasa nake faɗa muku don kakka ku kai kin yanzu ka rubutu ka da waɗannan abubuwan yadda likitoci kaga suna yin shi yadda lauyoyi kaga suna yin shi mu ba a yin shi amma dai ba a cin mutunci kuma shi girman yana nan ko sallah aka zo bai ilmin kudai da wani in ya riga ka duniya shi zai ba da sallah bi annabi an alaihi a yace yu'azzil a ahadukum wal yu'azzil lakum ahadukuma wal a akbarukum sinna su wannan abin na girmama mai shekaru kabbir kabbir wannan suna ce mai ƙarfi ba a wannan hadisi da annabi ya yi haka ba ya ce ma abdullahi bin abbas in za ka yafe in za ka yafe a ba babba akwai lokacin da ya sha nono abubakar siddiq na gani ne na akwai aka girma ke sai ce mana gina kai addala yi amma in ka yarda in ba in ba abubakar wato kudu shi na nuna girman girman mutane akwai hadisin da saboda shi albarka Allah ta kare da manya tun kaddi bi manya ko musamman wanda a duk wanda ya shigo cikin musulunci a manya ya shigo hanyar kwarai to bale wanda ya shigo cikin ahlus sunna ya shigo hanyar kwarai babu da ma'asumi babu wanda ma maganin baya kuskure kun babu wanda muke ganin ya kuskure a kyale kuskure ko a kyale kuskure babu ganin a kyale kuskure amma ana mai da kuskure da ladabi ana mai da kuskure da a gyara kuskure ba don a ci mutuncin mutum ba likitan da lili shekara ashirin yana likitanci mutum ya mutu a hannun shi yana operation ko wani abu ya zama jahili a mai ake jahili ya taɓa nan lauyan da ya kai san Yanzu yana shiga da kes ta supreme court sai ranar sai ya wani kuskure ya zan jahili a lauyanci Su dan shi dan min halar da yadda ya shekara hamsera ko yawa don ya yi kuskure a wata matsala ke zama jahili da jahilci a duk hankalin duniya babu inda aka taɓa haka ko ke da ya shekara ashirin yana ɗinki wata ya yi mata kwana ko a baya ya yi kwana da zan jahili ko yawan ruwa yawa mai awa uku ba ka cewa wannan jahili ke da akwai da aka yi a kowane profession haka ne su amma sai ƙananan ya kawai su kafe ko mun girman mallami za a ci mai mutunci akan duk faɗi ne ne kuskure guda ne to kuskure nan guda ya tsara ya zama jahili a shi babu mallami wa abba su ne babu mallami sai da 'yan shi'a su ga mallamai don su da ne haka za ta su da su da su ga cewa akwai masumai amma mu bai ta akwai asuni ba kwarai da gaske ban mai bai ta amma su ne <laughs> to haka kada ka yarda a kama ka cikin cin mutuncin manya haka yarda a kama ka cikin cin mutuncin manya yau cikin izala akwai mallaman da su suka yi suna ko kawo katako shekara arba'in da ta wuce da kamata wani ya taso don ila yana da kasuwa izala bai fi ga amfani sunan su yana ce su jira yana cin cikin mutunci ba mu ci a kuskure ba amma yanzu duk wannan kwarakwaran da malamai ke gyara cikin littattafai na kuskure su sai da cin mutunci ake gyara kuskure ba na cin mutunci ake gyara kuskure ba ana gyara kuskure ne da da reference abu kuma na ciwo yau da cikin fatawa na zo da silsilar sahiha da kuskure da za ka ta muku wani wani abu ciki da wani sassan shala ba da za mu tashi zan karanta muku ciki da ku ga yadda ana sabanin ra'ayi yadda mutum ke fahimtar ra'ayi sai ce wala allahu aqrabu lis-sawa shi ra'ayi ne sai ce amma ga dukkan alama wannan shi fi kusa da daidai ba shi ke nan saura sun zan yan bidiya saura sun zan jahilai saura sun zan mutanen banza ba haka ake ba daidai ba ne a addinanci a harkanci a koyarwa suna duk ba daidai ba ne duk banga ce da aka shiga amma akwai dalili dalili ku kiyaye abubuwan da kiyaye muku wani ke haka na yan siyasa da masu da'awar mallanta su da wa'azi amma likitoci ba su lauyoyi ba su kada baka isa ka zama likita ba sai ka bi ka ga an certify ɗinka baka isa ka zama lauya ba sai ka yi ka yi an certify ɗinka amma waɗancan kashin biyu kowa ba zai ya tafi ba mu tafi ɗan siyasa ba mu kada gaisa da nake yau aka yi to yau kuɗin ka su da yawa yau sai ka lafa kwasu suka ce shi wani shi aka fara siyasa Najeriya so da ke na sunan tana cewa a Allah ai an yi lokacin shagari ce aha to shagarin ma sai ka wazo da shagari eh duk kawai cikin rubutun daga wani lokaci sun ai a cikin a shi masu obata zuwa a cikin lokacin shagari a yi a cikin lokacin sarari sai kan yawan ruwa da ke za ka malamta shi ma babu wani certificate kawai kowa ya fara kwasu ne kudin kasuwanci ne ka su yi dawo mallami kowa ya fara tsaya ka da yi dawo mallami kowa ya fara tsaya sai dawo mallami don haka babu certificate babu gawa gawa kai ka ka wuce kaza an yi ma jarabawa ka gani an yi kaza kaza ban ce dole sai ya a batun kanin zuwan wannan akwai rance na ijaza imam malik ya ce ban zauna karka suwa ba sai da saba'in suka ce na cancanta da zauna duk shi na saba'in ga da da malaman department da na faculty da sanar da kansa ke da ya ce saba'in <laughs> misali ne ba ku misali ɗaya eh, ba shara'i ba ne certificate ba shara'i ba ce amma dai a komai a yi amma kai ka san certificate ta karshen certificate saboda likita jiya da aka ce ba wani likita bai ya ta tafi da wala ko ya dai a wani likita ta da mata ta ta shi ya mata CS ta jira ba ce ya ce la ko ba ban yi ba ba ta ga wani ko ya kore ne wallahi a ya dade ya dade shi haka ya kore wala ba ta yi to wala kai ya ta in kace kike mallan ta babu haka sai dai ka ce kawai ka ce a shi kawai amma dai kana ganin mallan ta ba wani wani amma a shi amma ba an kama ka da abin ka ba ka yarda